saboda haka yanzu idan muka lura da illar da najeriya ta samu kanta a ciki sakamakon shugabancin obasanjo a matsayinsa na kafiri dan ta kifan kafare a cikin kafiran ma illar da muka samu kanmu a cikin musulmi ya tana da yawa tun da aka halarci najeriya ba taba zuwa an gina katon coci dan fareren coci a fadar shugaban kasa ba sai zuwan obasanjo a lokacin obasanjo ne aka yi wannan aka zo dukkan wani musulmi da aka sani ba wai a aikin soja da dan sanda kadai ba a dukkan wata ma'aikata ta gwamnatin tarayya aka zazzage musulmi gaba daya yanzu ma'aikata da ke naital kamfanin na gwamnatin tarayya da ma'aikata da ke nefa kamfanin na gwamnatin tarayya waɗannan kamfanonin guda biyun nan ma'aikatansu kowanne 70 zuwa 80% ɗinsu ba musulmi ba ne wa arna ne arnan ma 'yan wani tsokoki na ƙasar nan jihar oo din nan guda biyar daga nan suka fito osun oyo ogun ondo wace tsiya ta nan aka ciro su ko arnan ma sai yan can to wannan ba musiba ba ce ba ba karamin musiba bace ba to ire-iren waɗannan cutarwa nawa aka yi mana ba za su kirku ba alal idan musulmi ne ko da ba zai alkhairi ba to ba zai zo ba kiri-kiri ko ya rushe masallaci ko ya zo ya yi kaza kaza in ba yanzu zaba da na ji an ce waɗansu gwamnoni ma suna yi wa kirista alkawarin za su gina musu coci Ta wannan ko akwai rashin mutunci a ciki na ƙarshe tun musulmin da ya wannan ya tabbatar ya zama arne ka gina coci ai ba karamin musiba ba ce ba fata muke zanto yar fare na siyasa ake musu ba su ne suka ce haka ba don so muke su tsira da imaninsu amma a ce mutum ya yarda musulmi ya gina arna coci yana da hadarin gaske mu sani fa duniyar nan karshen takaitacciya ce fa kadara mutum ya zarce shekara hudu zai fi dole ya sauka kuma duk zunubin da ya tara ubangiji ta alana na nazarinsa da shi inna rabbaka labil mirsad yaya dan neman mulki da neman mukami sai mutum ya hukace dan kawai mutum yana so ya ci zabe ya kamata mu lura da wannan dan saboda haka babban abin da ake bukata shine yaya za a yi a samu wata maslaha mahama kallat sama da mutum ya kyale barna ta faru ɗari bisa ɗari ya rage mata yawa ta yadda za ta komo casa'in ta yadda za ta komo tamanin in ya samu dama alal akalli barnar ta koma arba'in cikin ɗari maslaha ta zama sittin cikin ɗari amma zai yi wahala ta hanyar demokarasi a iya tabbatar da shari'ar musulunci ɗari bisa ɗari domin um, idan ka bi tsari na tafarki na federation tsari na al federali da Najeriya take bi tsari na federalism tufka da wani da ke cikin su tana da yawa za a zo waɗansu ɓangarori a ce jiha tana da fawa sama da gwamnatin tarayya a zo wani ɓangarori ko da jiha ta tsara waɗansu tsare-tsare gwamnatin tarayya idan ta yi wani tsarin ta daga sama sai zai zo ya superseding a state ya mulkushe tsarin da jiha ta tabbatar to kaga yana gudanar akwai tufka da walwala mai tarin yawa a ciki yewar kafa gwamnatin musulunci shine idan ya kasance da sojoji da 'yan sanda da yin immigration da custom da alkalai duk gaba daya suna karkashin gwamnatin jiha mallakarsa ne to za a iya gwamnatin musulunci dari. amma idan ya kasance da sojar dan sanda da dan immigration da custom da sauransu da alkalai suna karkashin federal government to zai wahala gwamnatin jiha ta iya aiwatar da musulunci dari. dan kana gwamnan jiha musulmi a iya turo maka commissioner of police krista director ss krista deputy commissioner krista a kawo maka adadin yan sandan da 80 cikin 100 ɗinsu krista kaga nan gurin